kullum aka tashi sai kayan abinci da za a duba mai kyau a siyo maka ba sai an siyo wanda zai wahalar da kai a rayuwa sai an siyo maka wanda zaka wuni kana tsinta idan kama sai ya kusan kamar zai faɗo ƙasa. Maryam, Khadija, maza ilo ma, maza ilo ma. A kakka sa su kwari mana, su ci a hankali ma. ce su ci daɗi. Hm? Hancinki wallahi lami, ki dinga yi a hankali lami. Rayuwar nan sai a hankali. Yaya kudin ce ne ga wasu kuma kana niyyar rikewa Wannan kuma na shi zan hau ɗan sau. Nemo kuma abin da za a bayar kuɗin ce nan gobe Allah kai. Ai mana addu'a. Sai na dawo. Kamar ya sai ka dawo wai. Ha. Ban gane sai ka dawo ba. Eh. Ya magana an ko da ne maka kuma. Na miki. Ko da abin tun da kayan sallan ki ɗaya kika sa. ba su kuma lalace me zai hana ki ƙara maimaitawa hmm? aukai yanzu nufin ka in zama bare a cikin yan uwa da abokan arziki ko ko so kake ni in je in nemo kuɗin uwa kaina a'a lami abin da nake nufi ke hakuri ba ni da shi kin ba wai ina nufin haka ba ba bukata ta yi hakuri tabdi jan kanwar ta uwa ɗaya uba ɗaya sannan zaka ce in hakura da ankon bikinta ai ko wallahi ba za ta sabu ba kai ma ka san wannan ba za ta taɓa yiwuwa ba lami tunda na baki hakuri kin ki kin ki hakura ko to shikenan duk abin da kika ga ya dace kiki sai na dawo mm. Allah isa wake wallahi da namiji mara zuciya wallahi tallahi kai wallahi idan na biye maka wallahi tallahi sai dai a zo a min dariya wallahi sai mutum ya ji kunya a jikin to alhamdulillah amina amma har yanzu zazzabi ne ya kusan ina yi baka lafiya in san fita za ki fita Allah ya san ba ba ta cikin tsari da tarbiyya ta da shi. amma tun da kaddara mu ce ta zama ka ba ya da kanta amma kan ki manta da nasiha da kike ta ke ji tsoron Allah a cikin da sannan kuma idan kin ga kin samu abin da ke ko zai ishe ne ya ci abinci da ke ki ki abu ki da kin san ba na son abin da zai taɓa ki cin cin ki Kin san abin da nake ji a zuciyata kai ma shi kake ji in Allah ya yarda zan yi wannan ƙoƙarin ka kula da kanka kaji babu komai amina kiji Allah ya baki sa'a Allah ya saka ki da shi da masu shi ba ba Allah sai ki insha Allah Allah ba zai bar haka ba ki rike Allah ki ji shi Allah sai ya baki albarka srinagar لا لا لا ta kifin an soya dama guda uku ne ka sani to shi ce mana yadda dabarar mu ta mata wai hakan dan raba mana biyu sai mu ci rabi yau in ya so goban Allah kai mu sai mu ci rabin kuma da farko kin manta yau na yin azumi da haka sannan na biyu kuma wannan abincin wannan ya kifin da abin dafa shi yau sai a ci sarkin da ya bamu wannan yau yana da ba kuci ke ko kuma mutuwar kiwo shi zai ba mutu haka eh Allah ya gobe sai a samu fiye da wannan a yawa ko kuma a samu wani abun ba shi gaskiya wannan ilmantarwa ce ba wanda kuma na karu sosai kada mutum ya ce zai samu abu ya ta ajiyarsa ba kai kasan ka kai goban ba ai Allah da ya halicce mu shi isan za mu kai goban ko ba za mu kai ba wannan ma nasiha ce ilimi ne kuma na ƙari na ji daɗi Allah sa saka da alheri farida farida ki shige ɗaki kuma ke yaya magana abinci an gama dafawa yunwa nake ji tsoro ka ɗan ya ƙarasa yanzu ma na je na saka cokali na gada ruwa a ciki to dama babanki azumi yake ni ce nake jin yunwa yanzu ya kusa da kuwa maza a dafa shi ta tsotse ta tsotse sosai daga daga ta tsotse ashe gaban malam nake za a rawa zan na ta dai baku hakuri saboda halin rayuwa yadda yake na ta baku hakuri saboda halin rayuwa yadda yake idan in Allah ya yarda gurgudun iyawa ta zun yi mu kowane irin karatu na duniya wani irin karatu na duniya idan mutum ya sa shi a fifi mutum zai tsince shi a gawa wani haƙurin da kuke da ɗan kaɗan ɗin to Allah wata ran sai ya zama abin alheri. Kayan sallah sai a je a kai wajen dinki in yi su abin da suka faɗa na kuɗin dinki sai a gaya mu sai mu mun gode mun gode da shi Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki abba ina na ka kai a ah, ni kurbu da ni gara in kammala da ku ni duk sanda Allah ya hore mu na yi sannan kuma idan ni ban yi muku ba wani ne sai to kin gani ba kai kana son ka ringa tauye haƙƙinka akan bari da ba tauye haƙƙi da nake da abin da ya cancanta yi ne nake yi su duk uba na gari yana da sha'awar ya sauke hakkin iyalinsa da suke A dukkanin ku ababen bawa kiwo ne in ji masu Allah kuma kowanne a cikin su sai kowanne a cikin ku sai kowanne a cikin ku sai an dakatar da shi an tambaye shi ta ina ya bi da wannan kiwon nasa saboda haka wannan dalili yasa ba na ta kaina nake ta kan a kawai za ku yi Allah ku ubangiji kore Allah ku yi rafa mana sirrin duniya da lafiya amin ya Allah mu gode Allah ya saka da alheri da jirgin girma sai mu gana da kuci amin amin ka ubangiji Allah ya baka Allah ya baka arziki ta hanyar da kake tsammani da hanyar da ba ka tsammani Duka ne ya albarka kin ji abin da ya kamata ki faɗa tun farko ke muna da daga godiya eh. muna godiya Allah ya kara arziki Allah ya ƙara buɗe. Amin. Sa a kama lafiya. Amin na gode. Sai maganar shi. Ko ba da kawai. An gama. Sai asibiti. duk hanyar da za ku bi ku bi ta inda wannan hanyar ta cancanta ku samu naku madadin a baku sai da ku baya Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yadda al'uliya khairun yadda su annabi ya ce hannun sam ya bi hannun ƙasa domin shi hannun sam shi ne mai miƙawa hannun ƙasa kuma shi ne mai ƙarfi in dai zai zama kullum haka kake to a ƙasa kake in ya zama kullum haka kake to a sama kake bayarwa yarwa ce duniya da lahira sannan hanawa ƙuntata ce a duniya har zuwa mutuwa ina tsoron wannan duniya da idda ta ce da tarbiyya a cikinta ina ma a ce ina da ikon da zan hana badala da shiriri ta dalalata lalata da na amma babu yadda na iya domin haka Allah ubangiji shi hukunta kuma kaɗan a cikin mutane su ne inda suka hankalta da lalacewa yan kaɗan a cikin mutane su ne suka hankalta da cewa duniya lalatacciya ce Farida ko bayan raina don Allah, don girman Allah, ko bayan raina, kar ki zubar da mutuncinki, kar ki lalatar da rayuwarki don a baki dan wani abu na duniya. Kada kwaɗayi ko burin samun abun duniya, ya ki aikata zina. Ki zama ‘ya ta gari. wacce zan yi alfahari da ita gobe na kiyama me kuma ya kawo wannan maganar malam

da gaske ne da gaske ne amma babu komai Allah ne ya bamu shi kuma Allah shi ya karɓi abinsa tsakaninmu da shi sai dai addu'a ta fatan alheri duk mai rai mamaci ne mu ma wata rambin shi zami kafin shi wasu sun tafi ki sa wannan a ranki ki yi haƙuri dole dama aka haɗu sai an rabu wata rana Tunda dai mu dai burinmu mun rabu da shi lafiya. Yana shi mana albarka. Ba shi da matsala da mu ba mu da matsala da shi. mun lahi tallahi yayi kyakkyawan ƙarshe. Kuma ba za mu taɓe ba bayan ransa in Allah ya yarda. Mi ta masa addu'a ita ce gatan mamaci. halin shi na gari ya bi shi sa bakin wahala kenan Salama, ɗan talle. Na'am. Ya garin. Lafiya lau. An ƙara so. An ƙara so. To, abin da aka saba ne. Gashi. Kai ko ɗan talle. Ka ƙara mana kuɗin naira ishirin ishirin akan wannan farashin ba. Ni ba ba wata ko sisi ba zan iya ƙarawa ba. Kawai in ba za ki siyar ba ki tafi. Ni ba wannan kayan siya nake nake ajiye su ga nan na siyo daga kasuwa. ka san fa komai ya tashi da hali. A to kun ba zaki siyar ba karɓi abin ki zai kayan daga shi nan ina da shi ba ma wani shiga yake taimaka ba nake da ke siya. A me zafi nan karɓi kaya na to wani ya ba ni kawai. Ki zo min da wani zance ne zafi. Taimaka fa ake ake siyan abin nan. A ba dan talle da ba ana abin nan. To bayan kayan ba shiga yake ba jiya. To to shikenan. Eh, ba matsala. To Allah ba ni. To Allah ya taimaka. Dan talle daga ta mana. wai ba dai fita za ka yi ba ah, ya aka yi maka samu an samu kaya kun eh. sani ba farashin fa kamar na kullum kullum ba za a dan kara ko wallahi shi ba ne ni ba ba zan iya ni kayan nan fa taimakawa nake nake siya dan ba wa yake ko naira biyar ba zan iya kara mishi karɓa ne a a'a ba ka ina na